Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban littafin dajin shiga da shiri littafi na biyar wannan kuke sauraro daga bakin ni Sharif Usman Inkiya 99% a nan tashar Hausa Nobel TV kada manta dai a danna mana kararrawa sannan a danna alaman a danna mana subscribe kada danna alaman kararrawa domin a da ku a duk lokacin da muka ɗora za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin shirin da ya gabata gimbiya moya da tawagarta suka ci gaba da tafiya mai taken komai naka domin duk gari ko alƙarya ko birni da ta yi karo da shi sai ta tsaya ta yaƙe su ta tarwatsa su ta kwashe dukiyarsu sannan ta haɗa da dakarunsu ta ƙara gaba a cikin kwanaki ɗari uku, sai da ta yaƙi ƙasashe ɗari da hamsin ta haɗa tawaga mai ƙarfin gaske ta yadda ta yadda ta haɗa manya-manyan mayaƙa wanda za su goga duk yadda ta je bayan gari ko birni da zaren sarki ko sarauniya ya fito tsoro zai kama shi da kansa zai sallama ya miƙa wuya ya ba da dukiya ya raba dakarunsa uku ya ɗauki ɗaya ya ba gimbiya moya biyu sai su rabu lafiya Tafiyar shekara guda ta yi tana keta birane da ƙauyuka, alkaryu da kuma ƙasashe, sannan ta ratsa dokar daji, ta haure koramu da tsaunuka, ta yi tafiya mai nisa tamkar za su bangon duniya, babu wani hatsabibin mutum ko aljan da ya gagare ta, ta yi karo da shu'uman sarakuna da shaiɗanun mutane game da hatsabiban bokaye da miyagun dabbobi, amma duk ta bi da su hanya. Kwatsam wata rana ita da tawagarta suna tafe tamkar mutanen duniya sun yi hijira sai suka gaske wani wadi mai cike da wasu fararen duwatsu da wasu ƙananan bishiya masu tarin ganye. Sai Waziri Kurdiya sai ce da Gimbiya moye ran ke daɗe, ya kamata mu yaɗa zango a wannan wadi domin da alamu muna kusa da ruwa domin ababen hawanmu suna buƙatan hutu sannan jama'armu na fama da ƙishi. Gimbiya Moyo ta ce a'a nan ba gurin tsayawa ba ne domin mugun guri ne yana da matuƙar haɗari, jinkiri kaɗan idan muka yi a wannan guri za mu rasa mutanenmu masu yawa. Ai ba ta rufe baki ba aka kwarara wani sakaran ihu da ya ratsa dawakai da mahayansu suka shiga tutsu gami da haniniya. Gimbiya moye ta yi tsawa ta ce mazaje a dakata, cikin runduna ta tsaya, mazaje suka riƙa zazzare idanu. sai wata ƙaƙƙarfan iska ta daga kaɗawa da ƙarfi bishiyoyi suka riƙa karkarewa ƙasa ta kama rawa tana wani zillo kamar za ta kife waziri kurdiya sai kalli gimbiya moye ya ce raina fansa ce gare ki me ke shirin faruwa ne wasu shaidanu ne suka tunkaro mu lallai ba ƙaramar rundunar ba ce tabbas za a ja daga gami da zub da jini Gimbiya Maude ta ce ina, ba tawaga ba ce kuma ba runduna ba ce, su bakwai ne. Da sauri Waziri ya dube ta ce, su bakwai fa? Ta ce, Dodanniya Zaruba ce da 'ya'yanta guda shida, wannan yankin ta ne, su ke tunkaro mu, su sun kasance suna rayuwa ne a wannan yanki, kuma sun mai da yankin mallakinsu. Duk wata halitta, mutum ko aljan ko wata muguwar dabbin da ta ratso wannan dajin, komai hatsabibancinta kuma komai shaiɗancinta iya tarin yawansu to fa sai sun hallaka su domin ba sa da wani abinci face naman mutum da aljan dan ƙarma aiki ya rika domin kafin waziri kurdas ya sami sharafin magana sai dodannin nan su bakwai suka bayyana a bisa wasu makama kan giwaye da rankari ɗanganin monon dodannin nan sai dawakai suka ruɗe suka ƙoƙarin ja da baya inda ƙananan jarumai suka firgice suka riƙa yunƙurin komawa baya amma babu dama a dodon niya zarufa ta kwararar ihu ta ce kar tsinannu shin ina kuka fito kuma ina za ku ba kwa da labari cewa haramun ne wata halitta ta shigo wannan daji ta yi da ce ko da yake ajali ne ya kawo ku domin in dai ajali ya kira ko ba a ciwo to fa sai an je ta bushe da dariya. A ƙarshe ta ɗaure fuska ta ce, "Ina shugabanku?" Kawai sai runduna ta dare, Gimbiya Moya ta fito ta tsayu a gaban jama'arta. Dodonniya Ruba ta kwashe da ta ce, "Kai mahaukata, shugabanku nake son gani ba 'yarsa ba." Waziri Kurda sai ta kama ya tsawa ya ce, "Ke mahaukaciya, Lallai ki kula, kina gaban Gimbiya Moya ce izzira sauro hana bacci, mutuwa mai keta tsakanin ajali mai tadda na kwance dodanniya da ruba ta daka matsala ce kai wawa kada ka dakata haka ko kuma kai ne za ka zamo gawar farko moya ta bushe dariya ta dubi dodanniya ta ce ke sakarya kina kishi ne kin ji waziri na yana koda ni to aini na zarce haka sau dubu kawai zan ba ku zaɓi ke da 'ya'yanki ki koma cikin tawaga ta ki zamo baiwata ke da yaranki in ko ba haka ba to daga yau za ku bar wannan duniya dole da Ruba ta kurma ihu ta yi yaran da ta ce kai ku saro min kan yarinyar can mai kurarin tsiya suka rabka ihu suka yo kanta sai gimbiya ta ce yanzu ba lokacin faɗa ba ne ta yi tsawa ga rundunarta ta ce na ba ku wannan dama ku kashe min shaiɗanun nan hohoho ɗaukacin tawagar gimbiya moya suka yi ɗauke kan dodannin nan suka da aka yi kwaran masifar yaƙi ta tashi wutar ƙiyayya ta ruru kayya tabbas dodannin nan ba sa da tsara a cikin dakarun gimbiya moya domin tamkar zakuna a ƙarken tumaki haka suke da gargazan mazaje suna kashewa giwarsu na takewa duk inda suka ratsa mutuwa ce ke maye gurbi karya ƙasusuwan mazaje suke su kashe mutum su kashe abin hawansa ragargaji cikin rabin sa'a da nan sun kashe mutane fiye da ƙirga tuni tilin gawawwakin mutane ga dawakai suka yawaita jini ya rika kwarara idanun da nan ya rufe kisa suke babu sassauci ko da Gimbiya more ta ga irin ta'asar da nan ke mata sai ta ƙarƙare ta da ihu mai tsananin ƙarfi wanda sai da ya sanadiyyar tsayawar yakin cik ta ce mazaje lokacinku ya ƙare ku janye jikinku koma baya da sauri da dakarunta suka yi baya ta kalli shaidan da nan ta soshe ta ce kai tsinannu yanzu lokacina ne ku taho ta saki linzamin dokin da ta yi kansu inda su ma suka yo kanta a bisa manyan giwayensu suna ihu tana ihu shawara ƙirsa haɗu sai gimbiya moye ta miƙe tsaye a kan dokinta ta yanka ihu game da duka tsalle ta dira a kan toron giwar wani dodo kamar walƙiya ta kafa mai wata shafceciyar wuƙa a goshi ya kwarma ihu ta dare wuƙar ta soka ma giwar a ka take giwar ta yi wani rauri ta sulale ƙasa matacciya kamar aljana sai ta ƙara yanka tsalle ta farke maƙogaron wata giwar ita ma ta yi ƙasa ta soka mahayin giwar wuƙa a ƙahon zuci ke shi ma ya sallale ƙasa sannan ta dire ƙasa wani dodo ya fusata ya tunkaro ta yana kururuwa ta auna shi ta cilla ma maroƙan nan hannunta ta kyauƙar ta je ta fasa ƙirjinsa ya sulmiyo ƙasa giwansa ta yi ruri ta yi nufo gimbiya mora ita ma ta yi kan giwar Suna haɗuwa ta yi wani tsalle ta haɗa yanta biyu ta ɗirka ma giwar duka a ka, ki giwar nan ta sulale ƙasa matacciya. Gimbiya Moya ta dire a gaban daudannin nan uku wanda tuni zukatansu sun kaɗu daga nan masifar ta sauke wa 'yan uwansu, tabbas sun tabbata in dai suka faɗa mata to fa ba makawa za su bi 'yan uwansu. Sai sai kalli uwansu Zaruba, ya Zaruba ta ce yara wannan tsinanniyar yarinya lamarinta ya zarce saninku kuma ya fi ƙarfin tunaninku amma ina mai rantsuwa da gawawwakin ‘ya'yana ta kashe min a gabana a yau ita ma za ta bar wannan duniya ta zabka ihu ta nuna gimbiyar ta ce ke tsinanniya ga ni nan gare ki gimbiyar ta ce taho ki sadu da ajalinki ya da ruba ta kwararen ihu ta yi kan Moya tana riƙe da wasu gatara guda biyu, ita ma Moya ta kanta tana riƙe da wata shafceciyar takobi, suka yi wani irin haɗuwa ta manyan gwarza, sai kaure da masifaffen yaƙi mai tada hankalin 'yan kallo. Waiwai, lalle babban goro sai magogin ƙarfe, domin ya da ruba ta nuna ma gimbiya Moya tsohon ƙashi gami da tsohon hannu, inda ta rikita ta. da miyagun hare-hare a jere babu ƙaƙƙautawa tsananin masifar kai sara da suka ta hana Gimbiya Moyo damar mai da martani sai dai ta kare kanta. Can ana wannan uwar watsi ne da Ruba ta shammaci Gimbiya Moya ta kifa mata mari. Gimbiya Moya ta ruɗe gami da fita a hayyacinta. Tuni da Ruba ta yi amfani da wannan dama ta sheƙa wa Moya sara a kan nan faifashe jini ya yi watsi tsananin masifar zafi sai da Moya ta kwarara ihu. Roraniya da roba ta sa ƙafa ta banke ta yi sama kafin ta faɗo da roba ta bi ta saman tai mata sara uku, ɗaya a dokin ba ɗaya a dokin wuya, ɗaya a ƙirji, ɗaya a gadon bayanta. Ta faɗo ƙasa tim. ganin haka sai waziri kurda sai kurma ihu da kururuwa a yi madakaru tsawa na cewa kai mazaje ku afka ma dodanniyan nan la'ananniya a tare a lokaci guda dakarun gimbiya moye suka yi ihu gami da kururuwa suna shirin fada mata sai gimbiya moye ta yi zumbur ta miƙe ta shagana ce a'a lallai wannan yaƙi ba naku bane domin lamarin nan fa ya fi ƙarfinku dakaru suka koma baya gami da sauke makamansu Wadanniya da ruba ta kalli gimbiya ta da dariya ƙarshe ta nuna ta da ta ce ke yarinya wato baki da ba har kina jin zaki ƙara tunkara ta. Gimbiya ta ce ke sakarya lalle ki daina murna ki ya kama zaki wannan zaki dai shine ajalinki ta ce. Haƙiƙa kin nuna min cewa ke ba ta yau ba ce. Gimbiya Moya ta yi da ta ce to ni kuma zan nuna miki mai laya ya kiyayi mai zamani. Tabbas a wannan karan sai na kashe ki ba ma ke ba har 'ya'yanki ni ne ajalinsu, kamar yadda na kashe yaranki uku. Kalaman Gimbiya Moya sun harzika dodanniya da ruba ta kwarma ihu ta yanko a guje ta afkawa Gimbiya Moya da sara da suka tabɗi jam. a wannan karin moya taro da shaidanci domin ba ta kare sara kuma ba ta kare suka domin koda da ruba ta sare ta takobi kamar haske haka takobin zai ratsa jikinta ya fita in ko ta soke ta da haka tsinin zai keta ta ya fita tamkar an soki haske wannan lamarin ne ta da hankalin dodonniya ta ruɗe ƙwarin gwiwanta ya ragu duk da haka sai ga ta ambaci wasu kalaman tsatsaba da tofa a takobinta take takobin nan ta ƙara faɗi ta ƙara tsawo ta riƙa wani ƙyalƙyali ta yi wuf ta kafta wa gimbiya moya sara a dokin wuya fil ta fille wuyar gimbiya moya kan ya rabu da gangar jikinta danƙari Dakarun Gimbiya Moya suka kwala da ihu, amma sai jama'a suka sha mamaki, domin kan nan na Gimbiya Moya ya kuma dawowa ya haɗe tamkar babu abin da ya same ta. Hoho! Tsafi fa gaskiyan mai shi, kawai sai Gimbiya Moya ta kama babbaka dariya dankari. ba ya da ba hatta da karin Gimbiya Moya sai da suka firgita suka ja da baya suna zazzare idanu, ita ya da Ruba ta kasa koda da motsawa, domin lamarin ya zarce saninta, al'amarin ya fi ƙarfin tunaninta. Gimbiya Moya ta kallon da ce ke la'ananniya, shin kin ɗauka cewa wasa nake miki da na ce yau ne ranar mutuwarki, kawai sai ta ɓace, tsallim ta bayyana a gaban da Ruba. Kafin da Garuba ta yi wani yunƙuri, tuni Gimbiya Moyo ta soka mata hannunta a ciki, take ta birma cikin dodonniyar nan ta jawo hanjin cikin ta waje ta Babu wani mahaluki da bai razana ba, take da ruba ta ɓarka ihu sannan ta sulale ƙasa matacciya. Ganin haka, sauran 'ya'yan dodonniyar nan guda uku suka firgita suka duro a kan giwayensu suka runtuma a guje, "Kayya!" Haɗabibi haɗabibi ne kuma karo da shaiɗanin mutum ya zarce aljan domin suna cikin gudu sai suka yi arba da gimbiya Moya a gabansu suka yi tirza suka juya domin su sake hanyar tsira amma nan ma sai suka yi arba da ita tana wani murmushin mugunta sai ya zamana duk inda suka juya sai sun ganta kawai sai suka zube a ƙasa suna roƙon kar ta kashe su. Ganin haka Gimbiya moye ta bushe da dariya ta ce, Tun farko sai da na ce ma uwarku da ku gaba ɗaya ku miƙa wuya ku shiga jerin dakaruna, amma ta taurin kai game da turjiya. Ta yi murmushin mu ta ce, Gashi ita da ‘yan uwanku sun mutu a banza. Ta ƙare musu ta ce, Lallai zan bar ku a raye domin za ku yi min amfani a gaba. Amma ina gargaɗinku idan kuka so ka nemi cin amana ta ina mai rantsuwa da iyayena sai na mun kusan da duniya ba za ta mance ba ita ko zinariya da zaki muljan bayan sun gama da arnan dajin nan wasu sun gudu sai suka ci gaba da tafiya domin su gaski kokon dodo zardudu domin su samu domin su samu asukinsa wanda shine sirrin karfinsa ga tasirin tsafinsa ta yadda ya zamo gagarabadawa a duniya domin shi dodon Zardudu da matansa Zarduda su kaɗai ne suke yin abin da suka ga dama a dajin shiga da shiri ba wannan dajin ba babu wani birni ko daji da ba za su shiga ba su fita lafiya domin yaƙi da su tamkar yaƙin duniya ne dodo Zardudu ya yi shekaru dubu goma a duniya ya gwagwarmaya fiye da miliyan dubu ya kashe shaiɗanun aljannu da shaiɗanun mutane Rahotanni shi da matarsa amma ba a taɓa samun wani mahalukin da ya taɓa ko da mara ba, kuma tabbas masana tarihi, bokaye da matsafa daga aljannu da mutane sun yi ittifaƙi duk ranar da wani mahaluki ya yi nasarar yin asuwaki da itacen dodo da duri ke yi, to shi ne zai yi galaba a kansa. Dodo Wani dalili ne ya sa ko da ƙuda ne ya kusa zaro rozar dudu sai ya kashe shi. Zina da zaki Muljan suna tafe a dokar daji sun yi tafiyar kwanaki uku cir ba tare da sun yaɗa zango ba, hatta ruwa da abinci a tafe suke ci suke sha. Wani zubin Zina kan hau zaki Muljam kamar doki, wani zubin kuma ta sauka su taka su yi tafiya mai nisa a rana. A rana ta hudu ne suka isa wani katon dutse mai tsananin girma da tsayi. tabbas duk inda ake neman dutse in aka ga wannan dutse sai an sara masa baki ɗaya dutsen ya tare hanya babu wani gurin wucewa in ba dutsen ba sai zinga ta dubi zaki muljan ta ce ɗan uwana babu wata hanya face mu bi ta kan wannan dutse mu gangare zaki muljan ya gaɗa kai sannan ya ma zina alama ta da hau bayansa take na ta tsare bayansa sai zakin nan ya ja da baya sannan ya karto a guje kama hawa katon dutsen nan tamkar yana gudu a sahara haka zaki muljan ke hawa dutse ita ko zina ta yi ƙerere tamkar sarauniya a filin sukuwa sai da zakin nan ya rabin hawa dutsen kawai sai zina ta ji zakin nan ya wani ƙara sannan ya yi tutso ya sama ya kife zina ta gungure shi ma ya gungure suka gari a dutse duk suka bi suka tauye gabobinsu ƙasa suke yi da masifan gudu da ƙyar zina ta kama wata ƙaramar itaciya ta riƙe ta kalli ƙasa ta ga tsakaninta da ƙasa da masifan nisa tabbas in ta faɗa za ta kareraye sai ta ɗaya kanta sama sai ta hangi zaki muljan ya ci karo da wata ƙatuwar bishiya ya some a jikinta ga wata zabgegiyar kibiya a cikinsa sai jini kawai ke kwarara Zira ta yi tunanin tabbas harbin zaki mulgin aka yi da kibiya shi ne musabbabin totsowar shi. A ran da ta ce to wani mahaluki ne ya harbe shi, kamar jira suke ta wannan tambaya, sai wasu murɗa-murɗan mata suka bayyana, yawansu ya wuce ƙirga, girmansu ya zarce misali, suka fara fitowa a sassan dajin nan babu tufafi a jikinsu tsirara suke haihuwar iyayensu. su tana riƙe da baka da kwari a guje matan nan suka nufi zaki muljan wanda yake a sume ko da zina da gaka sai ta fara yunkurin hawowa saman dutsen amma abin ya gagara haɗirka ɗirkan matan nan suka isa ga zaki muljan ba su yi wata wata ba suka sungume shi suka yi sama da shi sai suka juya a guje suka nufi saman dutsen nan ganin haka ne yasa zina ta kwalalar ihu ta yi wani yunkuri ta yi juyi sai bakwai ta cilla sama sai ta dare a saman dutsen nan ta kwalalar ihu ta miƙe ta rintama a guje ta bayan matan nan tana kwalma ihu wasu daga cikin dakarun matan suka juyo suka fuskanci zina suka fara harbinta da kibbau nan fa zina ta rika kaucewa tana kame wasu a haka ta gaske dakarun matan nan ta fidda wasu ƙaran takubba guda biyu hoho tabbar jarumta abin so ne kuma dole a sara ma jarumi Domin tafiyar iska ta riƙa yi da kawunan matan nan tana datse ƙungurinsu tamkar tana yankan da rake, haka take tsinke kawunan maƙiyanta, inda matan nan suka riƙa dandaɗo suna kai mata miyagun farmaki, kuma a haka wanda suke ɗauke da zaki muljan ba su tsaya ba, gudu suke tikawa, wasu dakarun na ba su kariya, haka dai ya kasance wasu dakarun na ƙoƙarin guduwa da zaki muljan wasu kuma dakarun suka mai da hankalinsu a kan tsaida zinariya. Amma ina tamkar guguwan annoba haka take watsi da su tana watsa su kiyama har wani tashi a sama take tana raba wa maƙiyanta kyautar mutuwa baki ɗaya dajin nan ya cika da ihu da kururuwa na gawawwaki ko suka yawaita aka yi ma dutsen nan ado da jini Tsawon sa'a biyu aka ɗiba ana gudu tsakanin duwatsu da manyan bishiyoyi, gami da asarar rayuka. Su masu gudu da zaki Muljan ba su tsaya ba, ita kuma zinariya ba ta fasa bin su ba, sannan su ma dakarun matan nan ba su daina tunkararta ba domin tsai da ita. Haka ita kuma zinariya ba ta fasa tura su kiyama ba. Shi ko Sarki jahorul Karni Tun lokacin da ya ɓace ɓat bai bayyana a ko'ina ba sai a wani wawo keken ƙaton kogo mai zurfi da faɗi, kogon yana da matuƙar ban tsoro domin wani duhu ne ke a cikin kogon, sannan ga wasu ƙasusuwan mutane da ƙoƙan kan mutane da alamu cinye su aka yi. Kogon na da zafi kamar wuta, tsananin masifar zafi ya ga tururi kogon ke fitarwa. sarki jahorar kai ne ya ci da tafiya a cikin ƙoƙon nan hannunsa ɗaya na riƙe da itacen wuta sai da ya tafiya rabin sa'a sannan ya isa wani wagegen falo wanda babu komai a cikinsa face tarin gawakin mutane da ƙasusuwansu ga kwartanniya manya-manya cike da jini fal wajen guda ɗari wajen guda ɗari sannan ga wata baƙar ga babu kowa a kanta baki ɗaya fadar wari take tamkar an buɗe masai sarki jahorar kaini ya na a gaban wannan bakar karaga bisa gwiwowinsa ya kai gaisuwa sannan ya fara ambaton wasu ƙaƙƙun sunaye cikin saurin kira tamkar ransa zai fita can aka da ihu gami da rugugi wata shu'umar wuta ta kama akan bakar karaga ta kama cikin gagga babu ƙaƙƙautawa sarki jahuri ya cigaba da su bulbuɗo kalaman tsafi tsawon daƙiƙa sha biyar wutan na ce tamkar ba za ta mutu ba can wutan ta fara lafawa sai wata baƙar fuska mai tsananin muni mai kama dodo ta riƙa bayyana a cikin wutar sannan a hankali wutan na macewa fuskan nan na daɗa bayyana murus wutan ta mace sai wani gagarumin hayaƙi ya lulluɓe kujeran baki ɗaya har sarki jahurul ƙarni bai iya ganinta can hayaƙin nan ya mace sai matan nan ta bayyana ɗirkekiya ce kamar giwa kanta ƙwal babu gashi kunnuwanta ma kama ka tamkar matangaɗi ta yi ɗan kunne da wasu zabga-zabgan kubba bakin matan ba haƙwara idanunta kwala-kwala sun yi girman tulu ga su koraye shar sarki jahuri ya sujjada a gare ta ya ce jinjina a gare ki ya kaulatu yar kalata uwar mayu ki ci mutum ki sha ƙwanyarsa ki tsotso jini ki bar ma yaro fata ke ce mai mai da yara marayun dole ke ce ke sanya mata ta kaba, ke ce bakin cikin ‘ya'yaye kuma ke ce bakin cikin iyaye, kin ci dubu sai ceto, kin ga ta kowa ta ki tai wuyar gani. Bokanyan nan ta rabka ihu ta miƙe ta dafa kan sarki jahogar ƙarni tsawon daƙiƙa bakwai, wani jan haske ya mamaye hannunta ta riƙa tsima tana kirma na fidda wasu zufa ta riƙe sharƙaf tamkar an tsamo ta a cikin teku. can ta kama hayaƙi tana neman kamawa da wuta ba shiri da janye hannunta a kan sajada ce ta ce kana tare da babban buri kuma kana da babban aiki a gabanka To jama'a a nan za mu dakata a cikin karanto muku littafin dajin shiga da shiri littafi na biyar kuma a nan ma kawo ƙarshen littafi na biyar za ku je mu a littafi na shida wanda shi ne na ƙarshe a cikin littattafan dajin shiga da shiri wanda shi wannan littafi shi ne ci gaban littafin dillalin mutuwa wanda ne shirin Usman ke karanto muku a nan tashar Hausa Nobel TV kada manta dai a yi mana subscribe sannan a danna alaman ƙararrawa domin a sanar da ku a duk lokacin da muka ɗauka sabon littafi hikaya ko tarihi ko